amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Ali Buge Kiraji Gashuwa, shugaban masu sauraron CRI a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri. Yana gaida Hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirema. da Toma iyalan kawu talle direban mota gaidam, sai Hajjayani da Dudu Wale, iyalan kawu Sabi'u gurata gaidam, yana gaida Hajiya Akke bakin kasuwa gaidam da Hajja Madan gaidam da kuma Hajiya Khadija Kasim gaidam Habib Ban Kaduna, ya ce ba zai manta da awwalu turkin kiraji gashuwa a Monday Market garin Maiduguri ba. Sannan ya ce yana gaida ni mai gabatarwa na gode kwarai Malam Ali yana gaida Fatima Lui da Kande da Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Bako da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji Gashuwa. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Bashir Ahmad da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni da ya buƙaci a gaida masa da Faruk ɗan killo mai cajin waya Dange da likita bokan turai Rilwani da Sakkwato da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da kuma Kasimu Aliyu Sardaunan Asadda Sokoto. Yana gaida Baba Ibrahim mai ruwa tashar Wababe Dange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatan sun ji kuma dukkansu za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Bashar Ahmad daga ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Maryam Abubakar Kano tarayyar Najeriya da ta buƙaci a gaida mata da. Rahamatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu a Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato Birnin Shehu sai Halima Jimrau murya'n Amurka da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma murya'n Amurka wato sashin Hausa. Da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano. tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifanmu na farko. Sai kuma wanda Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi sonka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai ‘yan kunni tudun wada Rijau jihar Naija tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji ɗan Neri baka wuni ƙauye baka kwana birni, da shugaba nusa yaro maza bayan mata mina, da maji daɗin maginin zazzau baba Ku ƙaura zaria, da Alhaji Garba mai ‘yan kunne sabon garin Rijau, yana gaida Alhaji Sani Musa ɗan Hassan Alaba Lagos, da Alhaji Altine mai ‘yan kunne sabon garin Rijau, yana gaida Bako Yaro, Tela Genu, ƙaramar hukumar Rijau, da kuma Alhaji Umaru. Dogo mai tireda sabuwar kasuwar Jau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Usman mai wake gashuwa. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Ali Kiraje gashuwa da madan Zainabu Abu. da kuma Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambo ringin mai yankan farce sabon garin gashuwa yana gaida madankande da humairatu da sa'adatu iyalan shugaba mustapha mai kayan miya gashuwa yana gaida alhaji ado yobe gashuwa na gidan rediyon jihar yobe da ke da maturu da alhaji sama'ila na agwalu tabako kasuwar gashuwa da ado mola mai magani ka unguwar kuratandu gashuwa yana gaida malam agwalu turkin kiraji gashuwa a monday market mai duguri, da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine usman mai wake gashuwa a jihar yobe tarayyar najeriya gaisuwa da fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen garba na kwalo a jaura a jihar jigawa ya kuma buƙaci a gaida masa da ma'aikatan sashen hausa na cri sannan kuma yana gaida aminu alhaji bukari da kwaro yana gaida Alhaji Masa'udu Nijar da Alhaji Umaru eva Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Ahmed Indiya Gashuwa da kuma Isa Mai Kati Gashuwa yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Suleiman Bala Gagarawa da Ali Jiniya Gumel da kuma Baffa Haruna Habuja Bajuga yana gaida Adamu Aliyu Ngulde. da Ali Washa a Jaura, da Sadi Manjo a Jaura, da kuma Hamza wajen magarya da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine garba na kwalo a jaura a jihar jigawa tarayyar najeriya kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato kasimu aliyu sardauna da ya buƙaci a gaida masa da mai nasara nasara funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da hassan muhammad binanci sokoto da adamu aliyu amo katsina da malam malam mai zanen hula gwalolo da kabiru abubakar bulan yaƙi da usman muktar ɗan nijar da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Kasimu Aliyu Sardauna a jihar Sokoto tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Umar Damagun da Shitu mai kayan gwangon daura da Iliya mai kanti da kuma shayi daura sai Hamisu mai alamen tasha mota babura yana gaida Yahaya Gyagyara Darazo da kuma Tijjani Ayuba Gabarin sai Ahmed Ramadan mai cajin waya dogon jeji da kuma Buba na kan kwana da Usman Kawule Nasaru da kuma Malam Ali Hadeja Jos da kuma Alhassan Danta ta NNPC Jos da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin daga ƙarshe ya ce yana gaida janar Muhammadu Buhari Daura da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Ibrahim Wadaburin Tumau Printing Press fage a jihar Kano. ya kuma buƙaci a gaida masa da baban gida Abdu Ɗanbatta Commercial Controller Triumph Kano da Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano da kyauta Adamu, manaja Special Project Triumph Kano. Yana gaida Kabiru Muhammad Gwangwazo, manajan darakta na Triumph Kano. Yana gaida Malam Hassan Muhammad, daraktan mulki a Triumph Kano. Yana gaida magaji Muhammad Inuwa, technical controller a Triumph Kano. Sai Sani Yusuf, newspaper printing manager a nan Triumph. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Hassan Muhammad, commercial printing manager sannan a gaida masa da matarsa Habiba mai funkasau layin direbobi gwamma ja Kano, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano, ta kuma buƙaci a gaida masa da Kamariya Alhaji Abba Rori Fage kasuwar mata da Binta Ali Bala Kiya Kibiya da matan Alhaji Awalu Rimi Mai Shadda da Zainabu Abu Alhaji Salisu Liba Wangara. sai kuma Ibrahim Wadaburin Tumo Printing Press da Hajara Nuhu Salon Sojan Najeriya mai ritaya da matan Alhaji Umar kafinta maga magayakin Nasarawa, da matan Alhaji Awaisu kafinta Gamawa, da matan Alhaji Iro Dabai sa'in Fatakwat daga ƙarshe tana gaida matan Alhaji ɗan jinjiri tashar kawo Kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Adalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa, ƙaramin hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida mashi da Shamaki Ubale da kuma Isa Mai Kati, yana kuma gaida Jidda Azur Dambuwa. yana gaida Malam Abba Abbas GGTC Dambuwa da Alhaji Shiu Shaina Dambuwa da kuma Abubakar Ungulde yana gaida Bilyaminu Umar Ungulde da Mamman Nur Sumaila Ungulde da wakili Adoke Ungulde yana gaida Sade Sa'idu Daura da Yahayamo da Dange da Bello Malami Dange da Jamilu Ruwan Jamma sai Isa Abdulsalam Funtuwa da kuma Usman Mahuta. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Ali Mamman Shuwa ma'aikacin BRTV Maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde Dambuwa, ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron CRI Hausa na garin Ɗanbatta wato Auwalu Shehu ɗan batta layin tafasa ɗan batta a jihar Kano. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Malama Lubaba Tille da Malama Jamila Jowo, sai Malama Lamili da Malama Kande Gawo, sai Malama Bilkisu Shin da Malama ta Sallar Yuan. Yana gaida Salisu Muhammad da Wanau da Ibrahim Yaya da kuma Mamman Ada. Yana gaida Lawal Mamu da na muryar Najeriya da ke Abuja. da Malam Saminu Alhassan a nan sashen Hausa CRI. Yana gaida ni mai gabatarwa Fatima na gode kwarai yana kuma gaida takwarata Fatima Lui. Yana gaida Abba Muhammad Nuhu Kano da baban gida Adamu halin mutum mai tama Abuja. Ya ce a gaida masa da Ali Buge Kiraji Gashuwa a jihar Yobe da yahya Ahmadu ɗan Arewa Freedom Radio Kano sai Bello Abubakar Malam Giro da na Bara'u shugaban masu ruwa na Ibawa Kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Awwalu Shehu Ɗanbatta layin tafasa Ɗanbatta a jihar Kano tarayyar Najeriya masu sauraro a faifan da ke bisa injin. Sunshine. It's a small house, three kids, space wagon bus, and a little dog that pulls on the couch. He do it on the rug, and you get grouchy. I'm not a man that makes a fuss. I'm not a player, not the kind of guy to swear and cuss. I'm not careless, baby girl. I'm sure I'm not jealous, maybe just a little insecure, girl. I should've known they were hating us. I should've read between the lines before I betrayed your trust. Yeah, I should've asked you. Shouldn't have been so quick to harass you. Now, girl, you've taken away my sunshine. Now, girl, people say I'm gonna lose my mind, and now, girl, I really need you right now girl. Bring back my sunshine. Now, girl, my heart is aching, aching for your love. Flowing through my body side by side with my blood. My world has started breaking, turning into dust. We were holding it together, you and I, with our love. shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Usaini Dangote Karasuwa yana kuma gaida Isa Lawan Girgir da Hassan Muhammad Binanci da Rilwanu fajallu yana gaida Mustapha mai kayan miya gashuwa da mai gabatar da wannan shiri ni Fatima Inuwa Jibril. Yana gaida Adam A. Adam Gashuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Shamaki Ubala Gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa. Sai kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau. da na karɓo shi daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abarori likita fage kasuwar mata kano ta buƙaci a gaida mata da Hajiya Balaraba Fage a birnin Makka, Saudi Arabia, da Hajiya Rahana Haido Fage, da Hajiya Maryam Ahmad Wali, tana gaida Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya, da Zuwaira Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria, da Habiba mai funkasau matar Ibrahim Wadaburin Tumo Printing Press, tana gaida Lami Habu Jamu mai shayi tashar kuka, da matan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu. Tana gaida matan Alhaji Ali Elvis na Malam Tireda da matan Alhaji Uba mai injin nika ta watsau sai Aisha mai kuɗi alkalin rigima sheshe da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ta ce gaba ɗaya ba za ta manta da mai gidanta ba, Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano. Mai gaishe su ita ce Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Da wannan kuma muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka da muke karanto muku gaisuwa da fatan alheri daga wajen 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniyan nan. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Nake mana fatan Allah ya ba mu alherinsa mu zama lafiya. alegria não se sabura, nunca pude fazer ideia. Na carnaval era chegou, caboicita, vou poder entrar. Coque, baba, catapalta, hoje é dia de carnaval. Não tem um vizinha, mas sossegou, caboicita, vou poder entrar. Coque, baba, catapalta, hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de